muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan hare-hare da 'yan awarin IPOP ke kai wa 'yan arewa a jihar Imo duk da kwarin gwiwar matakan kare su da gwamna Hope ma ya bayar. Me ake ciki ne kan tsadar kayan masarufi yayin da Ramadan na bana ke cika mako daya? Muna da rahoto. Muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da nasihar darussan Ramadan. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Mahukuntan ƙasar Masar sun ce wani haɗarin jirgin ƙasan fasinja a arewacin Alkahira ya kashe mutum sha ɗaya. Hukumomin kula da jiragen ƙasa na ƙasar sun ce akalla taragon jirgi hudu suka kauce daga layin dogon a garin Banha na lardin Kalyubiya jiya Lahadi. Ma'aikatar lafiyar Masar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 98 sun ji rauni wani hoton bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna taragon jirgin ya hantsila kuma wasu fasinjoji sun tsira suna tsaye a kusa da layin dogon jirgin kasan yana kan hanyarsa ta zuwa garin nal delta na mansura daga alkahira babban birnin kasar masar wannan shine karo na baya-bayan nan na haɗuran jiragen ƙasa da suka addabi ƙasar a 'yan shekarun baya-bayan nan. Hukumomi sun ce akalla mutum uku sun mutu jiya Lahadi a wani harin bindiga da aka kai wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. 'Yan sandan garin Austin sun kira lamarin da harbin kan mai uwa da wabi kuma sun ce suna neman wanda ake kyauta zaton shi ne ya kai harin. 'Yan sandan Austin sun faɗa wani sakon Twitter da suka wallafa cewa yayin da wanda ake zargi har yanzu ba a same shi ba bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne kuma ba shi da wata barazana ga jama'a. Harbin ya faru ne a kusa da wani sanannen wurin sayar da kayayyaki a bangaren arewacin garin Austin, wanda shine babban birnin jihar Texas. 'Yan sandan sun ce sun san dan bindigar a cewa wani rahoto na gidan talabijin na KBUEA a Austin din. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rokoki biyar da aka harba su wani sansanin sojan sama Iraki da yake karɓar bakuncin sojojin Amurka jiya Lahadi ya jikkata wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da kuma sojojin iraki uku a wani hari na baya-bayan nan da ya faru a lokacin da ake tada jijiyar wuya tsakanin washington da bagadaza a kawar tehran wasu majiyoyin jami'an tsaro sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa biyu daga cikin rokokin an harba su ne kan sansanin sojan saman balad da ke arewacin bagadaza wanda ya faɗa kan ɗakunan kwanan sojoji da wani kanti na saliford na ƙasar amurka majiyar ta kara da cewa wasu 'yan kwantiraki 'yan kasashen waje biyu da sojojin iraki uku sun jikkata babu wani da ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan amma amurka akai-akai tana zargin kai irin waɗannan hare-hare akan ɓangarorin iraki da suke da alaka da iran kan sojojinta da jami'an diflomasiyya amurka da china sun kudura aniyar yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi ɓangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar asabar bayan ziyarar da wakilin amurka kan yanayi john kerry ya kai a shanghai sanarwar daga kerry da wakilin china na musamman kan sauyin yanayi shi shanghua ta ce amurka da china sun himmatu wajen yin haɗin gwiwa da juna da sauran kasashe don magance matsalar sauyin yanayi da dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa Kerry tsohon sakataren harkokin wajen Amurka shine jami'i na farko daga gwamnatin shugaba Joe Biden da ya ziyarci China yana mai nuna fatan bangarorin biyu za su iya yin aiki tare kan kalubalen duniya duk da yawan tashin jijiyar wuya da ake samu a wasu bangarori da dama yayin da kusan kashi sittin cikin dari na yawan al'ummar ta suka karbi rigakafin virus ta farko isra'ila ta ɗage dokar saka takunkumin fuska a waje jiya lahadi sai dai za a ci gaba da sa takunkumin a wurare daga ranar 24 ga watan afrilu faransa za ta buƙaci dukkan matafiya daga brazil su keɓe kansu na tsawon kwanaki goma kasar brazil na da yawan mutane miliyan sha uku da digo tara da suka kamu da coronavirus a cewar cibiyar da ke bibiyar coronavirus ta jami'ar johns hopkins amurka da india ne kawai suka fi brazil yawan waɗanda suka kamu da cutar miliyan talatin da ɗaya da digo shida da miliyan sha hudu da digo biyar bi da bi cibiyar jami'ar johns hopkins ta ce

yanzu za mu shiga babin rahotanni bukatar 'yan arewa su zauna jihar imo da gwamna hope uzo dimma ya bai yi wani tasiri ba don ana ci gaba da hallaka 'yan arewa fargabar ta fi yawa ga waɗanda ke zaune a ƙauyukan jihar inda 'yan awadan biafra na ipob ke buɗe wuta kan 'yan arewa musamman hausawa kashe-kashen ya fi shafar mahauta masu gasa nama da daddare da 'yan ipob kan babura sukan shigo su buɗe musu wuta ga rahoton lamido abubakar ko a daren jiya sai da aka kashe wasu hausawa da dama kamar yadda wani wani ganau ya shaidawa muryar Amurka. Sunana Abdullahi Abdulsalam mazani wani Imo State shi Huzon a halbe a ta gefe a wajensa nan dai ya tashi dai ya dan tafiya kaɗan sai Allah ya sa aka daidai da kwanan sai ya kare na Allah an shirya shi nan take ɗayan nan eh, shi wanda yake asalin bakanan shi kuma sun halbe shi ne a sa kudu na ma aka mishi aiki za a wurin ce za a cire mishi wannan bula da yake a cikin sa shi ma da mu hakikan an halbe shi kusan wuri uku Abdulkadir Dangale shine shugaban 'yan Niger a jihar ta Imo ya ce an samu kashe-kashe na ɗimbin rayuka kuma suna cikin zaman ɗarɗar. Kawai ana zuwa cewa ana mana kisan ɗaya ɗaya kuma yan kungiyar IPOP ne wanda mu dai abin da muka ɗauka kawai yan kungiyar Biafra ne. Gaskiya mu zan ce maka yanzu dai a tafiyan da ake dai a Hausa kwata inda mutanen Hausawa waɗansu suke wani bangare cikin Hausawa an ba su tsaro. Amma mu da muke ƙauyuka can wajen eh, kamar misalin ƙauyen gari mu dai muna nan dai muna ta roƙon Allah dai muna ga abin da Allah zai kawo mana. Shi ma wani dan uwan wasu da suka rasa rayukansu a yayin buɗe baki ga abin da yake cewa. Eh, sunana Muhammadu Masarana. To dukkan na bane sai ni je inda wasu yan uwana ne budin baki na zo ina sallah ni ji karar da daga tashi uku to usule abdullahi ibrahim eh, sokoto A eh, ilil local government a gaskiya allah muka babu matashin tsaron komai yanzu ta yanzu ma na je kara ba yanzu iliyasu suleiman yara kanana aka ce matasa haka guda biyu suka zo kan mashin da manya-manyan bindigogi kawai suna zuwa gurin kawai suka keɓe hausa an guda biyu suka buɗe musu wuta ɗayan ya gudu daban kasuwa ne sama da mutum ɗari uku a gurin saboda haka don allah muna neman taimako akan wani wannan abun saboda duk mutanen da ake kashewa ni dai mutane na ake kashewa saboda tun fara kisan nan yau mutum goma kenan wanda muka rufe duka masu nama ne. Waɗannan kashe-kashe dai da tuni rundunar 'yan sandan Najeriya ta zargi ipop da aikatawa tuni gwamnatin jihar ta Imo ta musanta hare-haren da kungiyar ta ipop ke gudanarwa kamar yadda gwamna Hob Odizumma yake cewa. We have aggrieved ipop members but I can tell you those who are doing this destruction most of them were brought from outside Imo state. gaskiya hare-hare da ke faruwa a jihar Imo wasu na da ba sa kishin jihar Imo suke haddasa shi kuma mu a shirye muke mu gudanar da bincike sannan a sannan muke ba kungiyar nan bace ta IPOC da daukan nauyin hare-haren. So it is not about IPOC. Shanin tsaro dai a Najeriya dama ya taɓarɓare akwai kungiyar tsaro dai da ake kira a Metaku a yankin kabilar Yarbawa sai kuma rundunar Ibo Agu da ke yankin kabilar ta Ibo Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga fatakwal najeriya A yanzu da azumin Ramadan na bana yake cika sati ɗaya mutane na ƙara nuna yadda kayan masarufi ke tsadar gaske zuwa kusan ninki biyu daga farashin bara. Tsadar ta shafi muhimman abubuwan aiki na yau da kullum da suka hada da tumatir, albasa, dankali da sauransu. Malamai da sauran masu tausayawa na buƙatar masu hannu da shuni su ninka tallafi don zai yi wuya 'yan kasuwa su rage farashi da hakan ka iya sa su tashi ba ribar zahiri don yadda kayan ke iso musu tun daga kamfani da tsada. Wannan na faruwa ne duk da yadda manyan kamfanoni na Dangote da Buwa suka sanar da rage farashi. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir. Wacan shekara abinda muka siye shi naira ɗari bakwai da hamsin. Wannan kuma shekarar mun siye shi ƙananun wake dubu ɗaya daidai babban wake kuma ɗari tara da tamanin. Muryar wani ne da ya zo sayan hatsi a wannan wata na Ramadana a kasuwa. bisa al'ada a duk lokacin da aka fara azumin watan ramadana lokaci ne da masu kayayyakin masarufi ke kara farashin kayan abinci ire-iren kayan abinci da aka fi bukata dai sun haɗar da dangogin shinkafa, sukari, wake, masara da sauransu. Sunana Libaba ta Shehu Shayi, kiya sauki sai gurin Allah kawai. amma bara abin da ake siyan wake fari 700 amma yanzu dubu dubu wani 980 wani 950 akan haka ne muka zanta da wasu 'yan kasuwa a kasuwar da wanau da ta singa wanda suka ce hakan na da nasaba ne da karin da suke samu daga wajen manyan 'yan kasuwa gab da wani azumin sannan kamfani kuma ya daina ba da kaya ko ya tafi hutun azumi shi kuma sai ya fito da nasa kaya sai ya yanka farashi irin yadda yake so karfin mu bai kai mu fitar da kaya daga mu daga kamfani ba su diloli kuɗi su ne wanda kamfani yake ba su kaya a kan farashi mu kuma da za mu je mu siyo guda ɗari guda ɗari biyu mu zo mu kasa to mu a nan su kuma take kare mana aƙalla a buhu ɗaya ya mana ƙarin naira ɗari takwas ɗari bakwai wani lokacin ma dubu ɗaya. sunana alhaji ibrahim abdullahi a matsalar gwamnati bane ba matsalar manyan yan kasuwa ne su ne wanda sai ga watan nan ya ciwo mai albarka suke kare karen kuɗi sai dila ya je kamfani ya siya ya kawo sannan muke siya a sa kin ga yanda ya dama haka za mu sha kenan mun tuntuɓi shugaban manyan 'yan kasuwar da wanau alhaji sani ahmad kwa wanda ya ce tun daga bara suka sanya matakan ragi a wannan wata amma inda matsalar take mutum ya zo ya sai buhu ɗaya ko biyu ya ɗora akan a daidaita sahu bai shiga kwari ba bai shiga rami ba bai kwanan daji ba wannan modu arba'in ne a ciki amma duk mu sai ki ga ya dora naira kenan laifin ba daga gare ku bane ne dole masu siya su kai shaguna irin kayayyakin mu sai sun zama mutane masu sauƙi yanda mu ba masu kwala. shi ko ta kwarasa na kasuwar singa da sabon gari Alhaji Uba Zubairu ya kasai ya ce suna iya yin su wajen jan hankalin yan kasuwa duba da watan Ramadana wanda yake da kamfani da ka sani na a kasuwar singa kawo yanzu ba sa tashi gyaran mashinan su ce za su yi musu sabis sai sun wokin din kaya da za su ajiye a store azumi ya zo dab da azumin na suke azauta tsoratar da mutane to yana ɗaya daga cikin su abin da suke taimakawa su 'yan kasuwa su masu irin wani na farko mai siyan mota ɗari wallahi tallahi ko a last mota biyar aka bashi to me sai mota ɗari ka bashi mota biyar ai tsintsin ka zai kuma yawanci allocation da ake yi kai kai ne dan Allah amma shi wanda ka bashi allocation zai je kara dubu goma dubu biyar akai kaga ba adalci ba Alhaji Uba Zubairu ya ji hankalin yan kasuwa da su sauƙaƙa ya ce tuni manyan yan kasuwa na Dangote da Buwa suke yunkurin sauƙaƙawa su kansu 'yan kasuwan da al'umma. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasiru Adamu hikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu duba wani darasi mai muhimmancin gaske da ya shafi yadda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma inda matasa ke zama kan gaba wajen aron gama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan. ko inda mutane masu bambancin kabila addini jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya matasa sun yi da fifi a zauren nasu inda a kashi na farko na shirin matashi adamu ibrahim matashi hawa abubakar matashi ibrahim sd kusba da baban gida muhammad keti za su bayyana yadda suke ganin lamarin da kuma hanyar mafita. Mai magana Adamu Ibrahim Yanya. A gaskiya abin da yake kawo matsala na bambance-bambancen wato zamantakewa na matasa da kuma sauran al'umma. Babu abin da ya rage akan irin matsalolin da muke fuskanta shine da iyayenmu suna gaya mana cewa da ba fulatani da ba haushe da wani kabila ma daban in aka zo ana tare guri guda ba wani wanda yake nuna ma wani bambancin cewa a wai kai ba ba haushe bane ko ko kai ba musulmi bane a a wani lokaci can da ƙauyen mu akwai wasu ƙauyen wasu maguzawa wanda ba na mantawa idan sallah ta yi wallahi shanu muke kama mutum gidan maguzawa na a can za a yanka da waɗannan mutane maguza da su mutanen hausa haka za a zauna a yi biki su fi ba sallah suke ba ba kuma wani abin da suke ba amma za a ga an yi wannan yin samun sun ba sun yi nan sun Adamu Ibrahim ma kafin mu yi nisa a takaici waye ne ma maguzawa. To alhamdulillah maguzawa wasu kabila ne ba su da wani yare sai hausa kawai. To za a iya kiransu hausawa ne? Eh ana iya kiransu hausawa amma su a wancan zamanin ba su yadda maka kira su abin nan kawai su suna kallon ku kawai sai ya ce muku kanawa ne kawai su kuma maguzawa ne amma kuma dukkan su ba su da wani yare sai hausa saboda haka da mazansu da matanmu da matansu da yaranmu da mu kanmu matasa da muke hudda za a zo ka tarar ba za ka iya bambance cewa a'a wannan ba maguje ne ko wannan a'a abin nan sai dai a wajen magana suke ci sai ke kira ku kanawa ya'yan kanai kamar abin da yake faruwa kuma tsakanin fulani da mu ainihin hausawa nan ma ba ka zuwa ka ce da bafulatani a kai bafulata ne kawai zaka abin mu kuma ɗauka kamar duka abu ɗaya ne shi sa ake cewa hausa fulani saboda da bahaushe da bafulatani za a zauna tare ga gidan bafulatani nan ga gidan bahaushe nan kuma ana cuɗanya da juna har za a ga mana auratanya da juna saboda ne saboda a tabbatar da danƙon zumunci ya ƙaru tsakanin wannan bahaushe da wancan bafulatani shi sa ake tasuwa sai a ce hausa fulani idan wannan abun ya zo ta azara ko za a samu fitina dama matasa ne suke zama kan gaba eh, matsayin ku na matasa an samu irin wannan matsalar yanzu ta fara nuna bambanci da yaɗa jita-jita ya za a magance wannan ne to abin da za a yi don a yi maganin irin wannan mu matasan ne ya kamata mu tashi mu wayar wa da 'yan uwan matasa kai a kan irin waɗannan baya da amfani abin da baka ji ba ko baka gani ba kar ka yaɗa shi ga ɗan uwanka matashi domin me kila ya fi ka ɗan ƙaramin tunani kana yaɗa zai iya ɗauka shi ma yaɗa to idan har abin ne ya tafi zai zama kamar gobara ne yau ni na ce a ah, ai na ga an sarawa ne ko an kashewa ne a sai in ce ai malam abubakar ya gaya mu shi kuma malam abubakar bai ji ba bai gani ba kaga sai a ce ai mu ma wane ne ya gaya mana wancan ma cewa ne ya gaya ba daga nan an samu matsala daga nan sai kaga matasa suna aikata abubuwan da bai dace ba to mu dawo wajen malama Hauwa Abubakar ne Assalamu alaikum suna na wa Abubakar. Kabilanci dai ba shi da amfani. Ya kamata musulmanmu da kiristocinmu mu daina nuna kabilanci a tsakaninmu. Saboda mun riga da mun zama ɗaya dukan mu 'yan adam ne mutane ne. Bai kamata a ce wannan ya ce ni ba fulatani ne a'a wannan ba haushe ne a'a wannan ibo ne wannan gashi nan dai kowa sai ce shi yaren shi kaza kaza bai kamata ana nuna bambanci ba saboda ba shi da amfani kuma idan ka duba cikin musulman nan da kiristocin nan in ka duba wayansu sun hada da musulmai wayansu sun hada da kiristoci ya kamata a samu zaman lafiya a tsakaninsu bai kamata a ce idan wani ya zo ya kawo maka wani magana musulmi ya mun abu kaza a kirista ya yi abu kaza ka dauka ka zauna a kai ba shi da amfani ba kiran da zan yi kawai ni ya kamata mu fahimci juna mu zauna lafiya a cikin kasar mu najeriya kwanan nan na ga wasu hotuna da na ganki a ciki wanda ka tattauna da wasu manyan mutane da suka hada da sheikh abdullahi balalau da ambasada hassan jika ardo da sauransu shi mai kuka yi ne na lura lamari ne da ya shafi zaman lafiya eh to gaskiya mun kai musu ziyara ne da muka kai musu ziyara gidan ambasada ardo jika gaskiya ya mana magana mai daɗi na maganan zaman lafiya a kan fulani da 'yan kudu da suke yan kudu suke kashe fulani shine mana magana a kai kuma yanzu idan ka duba a cikin manyan mutane akwai mugayen mutane da suke hada baki da wa'yansu suna muna nama wa'yansu shi kuma gurin shek abdullahi balalo da muka tafi su mana sun mana magana mai daɗi sun nuna mana kawai a taro a zauna lafiya a zama ɗaya a matsayinku na matasa eh, maza da mata me za ku yi wajen ganin kun hana matasa zama zuga-zugi idan wata yar fitina kaɗan ta tashi kawai sai a ga matasan waɗannan da waɗancan sun taru sun fara eh, kai wa juna hari to duk zan ce kamar rashin fahimta ne saboda idan ka fahimci mutum ba za ka ɗauki abubuwan da zai kama ka zauna a sama ba idan akwai ilimi da fahimtar juna bai kamata ya kawo faɗa a tsakaninsu ba kiran da zan yi ga 'yan uwana matasa da su guji jita-jita ko wani abu haka su zauna kawai su yi zaman lafiya a tsakaninsu hawa eh, a ƙarshe eh, akwai wani abu da yake faruwa matasa mata an lura cewa ba sa hana matasa maza wasu ɗabi'u da suka shafi shaye-shaye har su ma wasu daga cikin suka fara fadawa wannan ɗabi'ar don in an kama yanzu mace da wani laifi sai ka taras ita ma sai a ce tana shaye-shaye sai ta ce wasu kawaye ne suka koya mata wannan su kuma kawai za ka taras daga wajen wani matashi namiji ne subhanallah to ubangiji allah ya kyauta ya shirya mu gaba ki ɗaya mutum ya kamata ya san irin abokin da zai yi mace ko namiji ya kamata ya san da wa yake abota ya kuma san da wa yake aboki saboda yanzu muna wani zamani ne da sai kawai addu'a za ka ga yara matasa suna shaye-shaye ba su da aikin yi ga sunan dai a zaune mazan ne har matan duka babu yawanci haka suke zama wasu su sha wannan su sha wannan su sha wancan kiran da zan yi yanzu ga su wayannan masu irin wayannan halayen da su dena su zauna su yi tunani saboda su matasa ne suna tasowa idan babu tsufa akwai mutuwa ya kamata mutum ya san irin abubuwan da yake aikata a rayuwar shi ko ba gaskiya ba kiran da zan yi da yan uwana matasan matan da maza da su guji irin wayannan abubuwan su kawo mana zaman lafiya da kuma mu a najeriya baki daya yanzu zan kuma wajen ibrahim sd kusfa saboda ya faɗa mana shi kuma abubuwan da ya fahimta game da wannan darasin to alhamdulillah sunana dai ibrahim sd kusfa a city jihar kaduna a tarayyar najeriya a hakikanin gaskiya wannan maudu'i mun ji daɗin shi da muke la'akari da yadda muka tsinci kanmu a ciki a yau a musamman a najeriya to idan muka yi duba kuma da yadda abubuwan duk suka bi suka taɓarɓare gaskiya abu ne dole kalubale ne sosai a gare mu musamman mu matasa a ganin idan muka duba muka waiwaya baya akwai abubuwa da yawa da suka faru za ka ga cewa idan ma maganan kabilanci ne ni na tasowa a unguwana akwai mutane musamman yarbawa da muke da iyayenmu suke rayuwa da juna mu 'ya'yansu mun taso mun yi rayuwa da su ba mu ga wani bambanci da suke nuna ma junansu ba idan kuma muke la'akari da bangaren magana musamman yanzu da abubuwan ya zo aka amfani da wannan abun aka zo aka yi kokari a raba kuma tsakanin fulani da hausawa shi ma gaskiya abu abun takaici ne da Allah wadai akan wayannan abubuwa idan har muke la'akari da abubuwa abubuwan gaskiya ba abu ne wanda ya kamata ba ina kira da dole yanzu mu matasa mu tashi mu kara wayar da kan dukkan al'ummar ƙasar mu ba za mu tsaya mu ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa ko mu zira ido mu shiru ba mu wayar da kai mu shiga cikin kafafen yada labarai musamman kafafen yada labarai nan ne yanda da ka fito kai magana insha Allah za ga mutane da yawa mu gane cewa wannan ba karamin illa bane sosai wannan abubuwan da ke faruwa idan muke wannan abun to insha Allah ina ganin cewa za mu iya samun mafita game da wannan rikici da yake damun musamman arewacin mu idan muka yi duba da yadda abubuwan suka kasance abubuwa sun lalace gaba daya to amma ba za mu tsaya mu ce sun lalace ba dole mu din dai mu ne za mu taso mu kawo abubuwan da za mu daidaita wayannan abubuwa na ganin dai gaskiya yana da kyau a ce mun kara kaimi mun yi tunani kuma mun gano wasu abubuwa ne ya kamata a ce mun yi amfani da su wajen yadda za mu kara wayar da kan al'umma wanda za mu gane cewa najeriya da kasar mu ce gaba daya babu yadda za idan yau ta lalace mu ne muka lalace idan yau ta gyaru to mu ne muka gyaru an ce matasa su ne kashin bayan al'umma to yana da kyau a ce mun yi amfani da wannan magana mun yi kawo ci gaba a kasar mu baki da wato za mu je wajen malami na gaba ka ji duka abubuwan da suka faɗa me za ka ce kan wannan darasi da muke tattauna kai na alhamdulillah sunana baban gida muhammad keti abinda zan ce dangane da wannan duk mafiya wannan abubuwan da ke kawo wannan abubuwan na farko akwai jahilci na biyu akwai rashin fahimtar juna na uku kuma akwai waɗansu wanda suke amfani da matasa don gurin su ya cika su biya bukatarsu matasa ku dakata a nan in allah ya kai mu makon gobe za mu ɗaura a madadin muryar amurka musamman ma madugu uban tafiya da ya bude shirin shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto ni nasiru adamu hikaya da na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Shekara ɗaya kenan da barkewa Corona Virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Baban gida jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. zargin ne da jaridar da banga na cewa direbobin kamfanonin hayan motoci na uber da bolt a birnin lagos sun sha alwashin fara wani yakin aiki na gama gari a yau da nan shugaban kungiyar direbobin comrade idris sonogo ya shaidawa yan jarida a lagos kamfanonin uber da kuma bolt suna cin zalin su inda a rana suke samun naira dubu goma sha biyar kacar kuma daga ciki kamfanonin za su karbi kashi ashirin da biyar dubu hudu da da hamsin kuɗin mai yayin da direbobin ake barin su da naira dubu da biyu labarin da suka ce bai zai sabu ba direbobin da ya sun kukan cewa yanzu haka akwai direbobi yan uwansu guda goma sha biyar da suka rasa rayukansu a yanda ashirin kuma aka sace su bayan wasu da suka fuskanci hatsarurruka da dama da yanzu haka ke zaune a gidaje ko asibitoci sai kuma jaridar the thorn na cewa yanzu haka ministan tsaron najeriya tare da wasu manyan hafsoshin sojan najeriya sun kai ziyara birnin maiduguri bayan hare-hare na kungiyar boko haram ba kakkautawa a 'yan kwanakin nan musamman a garin damasak janar bashir magashi ya samu rufawan janar loki irabu da ke zama babban hafsan dakarun sojan najeriya da kuma sauran jami'an sojan kasar sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan ta na cewa a inda 'yan najeriya ke ci gaba da karancin mita na samar da wutar lantarki a gidajensu da kuma ofisoshi yanzu haka kamfanonin da ke samar da da mitocin lantarki a najeriya sun gwammace su sayar da mitocin nasu a kasashen ƙetare jaridar guardian da ya tarwaito kamfanonin na kukan cewa gwamnati ba ta ba su goyon bayan da ya kamata kuma ta fi ba da fifiko ga masu shigo da mitan daga kasashen india da kuma china sai kuma jaridar daily trust na cewa yan arewacin najeriya mazauna jihar imo na ci gaba da zaman fargaba ganyar da ake ci gaba da kashe yan uwansu a sassa daban-daban na jihar kuwa kwanan nan ma dai jaridar daily trust ta ce an kashe wasu 'yan arewacin najeriya guda hudu a garin olu yayin da wasu guda uku kuma a garin amaka yayin da kuma wasu masu sai da nama guda biyu a kashe su a garin ata sai kuma jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ke da saƙon ta'aziyya da kuma jaje ga al'ummar garin kwabre a karamar hukumar hong ta jihar adamawa a lokacin hare-haren da akalla gidaje 78 aka lalata da shagon. shaguna goma sha biyu da makarantu wani jibrin murai amurka daga najeriya domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya kadarce da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu kaya Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. Lokaci ya yi na darussan Ramadan da Sheikh Bashir ‘yan zo zai gabatar. Man sama Ramadana imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi Manzo Allah ce duk mutumin da ya azumci Ramadana yana mai imani cikakken imani da neman lada a wurin Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. kaga ashe wannan dama ce babba mutum ya samu ya azanci ramadana domin samun gafarar zunubi dukkaninmu masu laifuffuka ne kuma laifuffukan suna da yawa wani ganganci wani kuskure wani mantuwa da sauransu to idan mutum ya azanci ramadana annabi ya ce kada da imani to Allah sai gafarta masa wannan zunubi manzo asali ke cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wani hadisin annabi ya ce duk wanda yi amfani da ramadana ya tsaya wurin ibada to za a gafarta masa zunubin ta da ya gabata kuma a cikin watan ramadana nan ne ake da wani dare lailatul kadari. mazala ce ko man kama lailatul qadari imanin wata saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya amfani da lailatul kadari yana tsaye yana ibada ga Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa. hadisai sun isa su nuna mana cewa lalle ramadana ba karamin wato ainihin dama bace da fatan Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ya sa azumin mai amfanar da mu domin ana cewa akwai wasu rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa ju' wani azumi yake yi amma ba abin da za a rubuta mashi sai dai ya sha yunwa haka na rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa sahar wani na nan yana ta tsayuwar dare amma bai samun ladan komai sai dai ya hada idan sa bacci to kaga an yi wahala saboda ga fatan za mu kiyaye mu kwarai saboda azumin mu da muke yi ya zama cewa ya haifar mana da lada Allah samu dace Allah ya karbi ba mu na kai. masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington za su shigo da sabon shiri mu zauna lafiya salamu alaikum